أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake mai kagodiyar الله تعالى wadda ya kara mu yau wani na takwas na sha takwas <laughs> hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1440 wadda ya daidai da 23 ga watan biyar shekara ta 2019 yau ma ga ciki ikon Allah da ya dale gare shi za mu ɗora karatunmu a daidai da ba ɗaya. idan yan kwa ba su manta ba jiya mun tsaya da karatu a daidai aya ta hamsin da ɗaya yau kuma za mu tashi a kan aya ta hamsin da biyu sai Allah maɗauki sarki ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون تو الله تعالى يتشغب هذا ودعمنا بيده munafukai suke a cikin addinin musulunci shi ne Allah yake faɗan irin abin da suke yin tattali ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa shi ne Allah ya ce hulka ce halka rabba suna bina shin kuna dako da mu ne illa idal husnayn a abin da kuke sauraro ya same mu babu abin da zai saurare mu zai same mu cikin abin da kuke sararo, sai dai ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu masu kyau amma sai suka ce wa na da tarafi su amma muwa muna nan muna zama muna saurare tare da ku an yi shi ba kuma Allah bi zamin yankin ne Allah ya ainihin mai kama ku ko ya samu muku azaba da gare shi au bi aidina ko kuma Allah ya sa azabar ta zama a hannunmu ne take Allah zai ba mu iko da ɗaukaka a kanku in mun je filin daga mu karkashe ku mu ribace ku mu samu dama a kanku sai suka ce fataran ba su ci gaba da sauraro ci gaba da zama inna ma'akum mutarabbisu kuma muna nan muna saurare muna zama tare da wani aya abin da take mana cewa kullum tanadi na makiyin musulunci munafiki kullum so yake wani mummuna abu samu mutum musulmi da imani to Allah ta'ala kuma ya ɗauka wa kansu cewa zai biyo mummune kariya shi sa Allah ya ce ku gaya musu idan kuna dakon ku wani abu mummuna ne ya faru da ku domin musulmai babu abin da zai same mu sai ɗayan biyu ɗayan biyu shi ne a nan malam zai gaya mana menene ɗayan biyu amma dukkan abin da zai same su abubuwa biyu masu kyawu shi ne su dai mai su mutu su yi shahada a eh, ajiyar filin kun ga abu ne mai kyau ko ko kuma mai ko kuma su ci riba na farko za su samu ɗaukaka a kan Nabiyu na biyu za su kamo bayi na na uku kuma za su samu gani to duk abin da zai faru a musulmi ɗayan biyu ko dai nan buga fada ka ci riba ka kashe arne ko kuma ci ya kashe ka kai kuma kai mutuwar shahada kuga ba faɗuwa a ciki ko shi za suka ce musu sai dai ɗaya daga cikin kyawawa biyu da same ko dai mu yi shahada ko kuma mu ci riba a kan amma suka ce wa na harutar musu mu ko muna zaune tare da ku muna saurare muna jiran an ba kuma Allah bi azabin min ta tsaro mu ga yadda Allah zai samar zai muku azaba azaba za ta same ku daga wajen ubangi aw bi aidina ko kuma a hannayen mu. Allah ya dora cin nasara a hannunmu in mun fita filin daga ba za ku iya kashe kowa a cikin ba mu ko mu kakkashe wasu daga cikin ku mu kama wasu daga cikin ku mu ɗebo ku a matsayin ganima kuma wannan cin riba ne saboda a nan musulunci ya samu ɗaukaka sannan musulmai sun samu mai ganima kuma sun samu bayi to wannan shine abin da suke faɗa shine malam yace kullahum ayyuhan nabi ce da su ya kai wannan annabi hal na bina shin kuna saurare a gare mu ne illa shahada ci ba komai kuke saurara ya sami mu ba sai dai mu yi mutuwar shahada au dukran duk ko kuma mu samu ɗaukaka a kansu dan biyun nan dole zai same shi musulmi kullum baya asara ko inda musulmi ne baya asara shi sa hadisi daga ainihin sinan malik ibn sinan yake cewa wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ajaban li amrin mu'min inna amrahu kullahu lahu khair yace kai mamakin al'amarin mutum mu'min dukkan al'amuransa alkhairi Ya ce idan abun farin ciki ya same shi sai gode wa Allah sai ya zama alkhairi a gare shi in abin takaici ya same shi sai ya haƙuri sai zama alkhairi a gare shi ya ce babu mutum da ke samun wannan cikin mutane sai mummuni da kun yanzu duk mummunan abu da ya samu musulmai shi ne na mai a ce an kashe su in kashe ka filin yaƙi ba a tsara kai ba inda kana da niyya mai kyau akwai ikhlasi a cikin niyyarka ka ka tsarkake kuma ka fita don Allah kuma kana neman lada a wajen Allah ba ka da wata matsala don ka mutu a filin daga asali ma mai za ka samu lada za ka samu shi da nan aka ce kullahum ayyuhan nabiyyu kul ka ce da su ya kai wannan annabi hal tanzuruna ay kul hal tarabbasuna bina shin hal tanzuruna bina yadda kuna dako a gare mu ne illa ash-shahada to ba komai kuke sauraron ya same mu ba sai dai in mun je mun buga da ku mu samu to shahada aw ghafran bikum ko kuma Allah ya daukaka mu akan ranar tarabbasu bikum Allah ya ce ka ce musu mu ko muna nan muna saurare da ku an yusibakum Allah bi azabin jahannam shi da Allah ya same ku ya samar muku azaba daga gare shi aw bi aidina shine mala ce wa nahnu nantaziru bikum mu ko muna nan muna sauraro da ku an kuma lawa Allahu bi uqubatin min indi Allah ya samar muku da wata uquba daga gare shi ajilatin ta gaggawa turika wadda za ta zo ta halakar da ku aw bi aidina ko kuma Allah ya sa masifar da za ta same ku a sanadiyar mu ne sai a sanya dalilin bala'in ku ya zama a hannunmu ba na ku sai mu kashe ku a filin yaƙi ne Allah ya ce in haka suke jira Allah ya ce ku ce da su fatarabbasu ku ci gaba da sauraro inna ma'aku lalle mu ma muna nan tare da mu suna, muna masu sauraro din shi ne ayi fantazuru inna ma'akum muntazuru mallahu fa'il bi kulli farqin ne Allah zai aikata da kowane bangare daga cikin mu minna wa minku daga cikin mu da ku ne Allah zai yi da su saboda ubangiji ne mai hukunci ko yawa shi zai hukunci kuma shi in zai hukunci hukuncinsa na adalci Allah ba zai taɓa daga ainihin mai kafiri akan bayan Allah na farai Allah ba zai ba su wannan da huta ba da ka shi sa anan Allah ya ce ka ce musu ku ci gaba da sauraro mu ma muna nan muna saurara da ku kowa zai ga abin da zai faɗo masa na ainihin mai arziki ko musifa to arziki zai faɗo kan bayan Allah na kwarai shi da Allah zai ba su dama su ciyar eh, su ainihin su ci nasara a kan abokan gaba su samu ɗaukaka ka sai Allah ya ce kul an fito ko kul an fito taw'an aw kun Allah ya ce الفاسقين الله يتشك تشير الله يتشك تشير قل أنفقوا كتير أو أن أسرنكم أو كرهنكم كنا جماعة mana in kuna so ku ciyar in ba kwa so ma ku ciyar amma ku sani lan ya taqabbala minku. har abada Allah ba zai karba da gare ku don me yasa ku lalle ku kuntum kun kasance kauman wasu mutane fasiqin fasikai wanda suka fita ga yawa Allah ɗaya. shi ne ma da ya ce kul an fi kuka wani aukaran da ya takabbala minkun kul ayyuhan biyu. ka ce da su ya fi wani annabi lil munafiqina ga munafikai an fi ko amwalakum ku ciyar da kai kaifa shi ito duk yadda kuke so ala ayi halin a bisa kowane irin hali shi itum kuke so na kuna masu yiwa Allah da'a au hina ko kuna masu kyama cewa za ku yi dan dole ne in kun yi ta kowace irin fuska lan ya takabbara Allah minku na bakatu Allah ba zai karbi ba zai karbi ciyarwar ku da kuka yi ba dan me yasa Allah ce inna kun kuntu ko kun fasance mutane ne kauman fasikaina mutane wanda suke fasikai ai li annakum qaumun kharijuna an dinillahi wa ta'ati domin ku mutane da kuka fita daga addinin Allah kuma kuka bar yi masa da kenan me za mu fahimta munafurci kafirci musamman ma in ya girma da aka musulmi na ƙwarai baya ƙoƙarin ainihin mai samarwa kansa wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'u na munafici annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce salasun nan kunna fi kana fasikan ko khalis abubuwa uku duk wanda ya zama yana da su ɗabi'u guda uku duk wanda ya zama wa'annan ɗabi'un sun zama rayuwarsa to ya zama tacaccen munafi da haka karka yadda a sami karɓe daga cikin waɗannan ɗabi'u ɗin an za a ce idan hadasa ka zaba duk lokacin da zai buɗe baki ya magana in yi magana ƙarya zai ba zai faɗi gaskiya ba kenan ƙarya yin ta mugun laifi ne alama ce ta munafurci wa idza wa'ada akhlafa idan ka alƙawarin shi zai karya alƙawarin ba zai cika alƙawarin duk da kai da shi sai ya lankwashe ya ki cika wannan alƙawarin wa idza tumina khana in kuma aka amince masa sai ya ci amana ya ci ya ha'inci cikin abin da aka amince masa to wanda ya zama ya tara shi kofi ya zama munafiki shi ko munafiki Eh, musulmi ne a bayyane kafiri ne a koyi kaga kenan mai ake nufi da musulmi a bayyane ba na a fili zai na shi musulmi ne yana tare da ku yana abubuwan da musulunci ya ce amma a cikin zuciyarsa ba wannan abin ne a rasa da haka yanzu Allah yana hukunta shi ne da abin da ke cikin zuciyarsa ba da zahirin ba shi sa Allah bai hukunta ba wa da zahiri ina ba ta hukunta Allah bai hukunta mutum da zahirinsa ni da kai da mu mu ne aka ce mai hukunci da zahiri abin da ya bayyana mana da shi za mu aiki amma Allah yana aiki da zukatan ƴan adam shi ta hadisi ya ce inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila a'malikum ko walakin yanzuru ila qulubikum Allah bai duba surorinku ya kuke yawa wani aka halitta shi yawa wani kyakkyawa ne wani mummuna ne wani fari ne wani kuɗi ne wani kalata duk Allah bai duba wani ko ba ya duba gangan cikin wani babba ne kato ne wani siriri ne wani dogo ne wani gajere ne wani kaza kaza babu Allah bai duba wani walakin yanzu ila qulubikum sai dai Allah yana duba cikin zukatan ku a ya ya ce wa a amalikun da ayyukan zai ga ayyukanku kuma zai ga zukatanku abinda kuka yi dinnan na aiki ya yi muwafaka abinda zukatanku suka kulla in ya yi muwafaka to kun dace in bai yi muwafaka ba akwai matsala daka yan uwa mu gyara ainihin abubuwan na addini mu ne santa kanmu da ɗabi'a ta munafurci munafurci babban abu ne da yake fitar da mutum a musulunci Allah ya kare sai Allah ya ce وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون يؤتون الصلاة إلا وهم كسانا ولا ينفقون ولا ينفقون إلا وهم الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم ba komi ya hana a karfi sadakokinsu ba a yi fakatun ciyarwarsu dukiyar su kashe dan neman yardar Allah ba komai sa Allah ya karɓa ba illa annahum kafaru sai dan cewa su sun kafirce wa Allah wa bi rasulihi kuma sun wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ne ce wala ya tuna salati kuma ba sa zuwa yin sallah illa wa hum kusala face suna cikin kasala da ganda tun zai taso ya zo sallah zai zo da ganda ne kun wannan alama ce ta munafurci su munafukai su ne waɗanda ainihin mai inda su wajen sallah suna zuwa da kasala da ganda kuma za su na mutane riya na fatan fahimta to duk wanda yake da ɗabi'a in an ce ga sallah zai yi nauyi zai yi kasala to wannan alama ce ta munafurci don bayan Allah daga an ce hayya alal sala hayya alal falah to ba sa yin kasa abuwa duk abin da suke za su ajiye su dawo su tafi da ko menene ba sa wasa da shi saboda mai sallah ta daga cikin babban al'amari a cikin addinin musulunci duk wanda ya wasa da sallah to ya yi wasa da addininsa duk wanda ya kiyaye sallah ya kiyaye addininsa da haka ake so mutum musulmi ya zama mai kiyaye sallah mai tsaye da ita je mu nemi ilimin yadda ake sallah kuma sallah mu sani cewa sallah tana da ainihin mai sharuɗa kala biyu akwai sharuɗa na wajibci akwai sharuɗa na ingancin sallah to dole musulmi sai ya san wannan ya kiyaye ya san mai sharɗin sallah na wajib mai sharɗin sallah na ingancin sallarsa abin da muka fi sakaci a kai muke wasa da shi cikin sharaɗin sallah na inganci shi ne abin da ya shafi lokaci daga muna wasa da sanin lokacin sallah ko malamai sun ce da dukulul wakati min shiru isihatis sala shigan lokaci yana daga ci shar'i na ingancin sallah Da ka musulmi na ƙwarai ba zai wasa da sallah ba zai ƙoƙari ya san sallah a ilimance sannan ya san sallah a aikace saboda kyan sallah da mahimmancin ta addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau mumbarinsa ya zaunar da sahabbai a cikin masallaci ya gwada musu sallah yadda ake ya hau kan mumbar ya taka ya kabbarar harama suka gani ya du'a'un istifta suka ci, ya karatun fatiha suka ci, ya karanta sura suka ci. ya ruku'u suka ga yadda yake ruku'u kuma suka ji me ya faɗa a cikin ruku'unsa ya ɗago daga ruku'u suka ji me ya faɗa a ɗagowarsa daga ruku'u ya tsaya ya yi zikirin da ake baya a ɗago daga ruku'u sai sako da baya da baya akan mumbari ya sauka ƙasa sai ya sujjada don su gaya ake sujjada ya ɗago daga sujjada ya yi wannan zaman suka gani ya sake koma ya sujada bayan ya haɗa sai ce innama sana'atu haza lita'alamu salati wa lita'atamu bi yace na aikata haka ne ba dan komai ba don kusan sallata bi yadda nake salla bayan kun san sallata wa lita'atamu bi ku yi koyi da ni sai ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah tamkar da kuka ina sallah to musulmi na kwarai mai neman kukuta a lahira mai neman tsira in an tsaya a filin alkiyama baya wasa da sallah kun ga an yi maganar ciyar da dukiya an yi maganar ainihin mai fitar da kuɗi a kashe da kafirci amma sai aka ce wannan suna daga cikin dalilan da ya sa ba za a karɓi kudinsu da suka kashe don Allah ba saboda su kafirta bayan wannan kafirci na munafurci da suka yi ba sa yin sallah sai suna kasala ba sa yin sallah sai suna kasala damin kuma ɗabi'a ce ta munafiki baya zuwa gun sallah baya yi zuwa sallah baya yin sallah sai da mai da kasala zai dinga yi wayannan ayyukan sallah shine malan yace Allah ka yace ko wala yunfiquna illa wa hum karibun ko ba sa ciyar da su sai a halin da suke kyama dan dole sai sun zo cikin mutane amma zuciyarsu ba ta so suna bayarwa don kar a ce da aka zo ba da sadaka da wani da wani ba su bayar ba wani dalilin ya sa su suka bayar bai yasa a iska cikin musulmi ko su ɗin sun bayyana musulunci da aka duk abin da ake yi suna tare da musulmai ba wai a kawai suke ba tare suke da musulmai amma ba za su yi abu ba sai don kar a yi mai kar a yi mutar su amma in a san ransu ne ba za su fitar da kudin su ciyar ba Ba shi sa Allah ya ce ba an ƙi karɓan abin da suka yi na ciyar ba. saboda wannan abu shine malam ya ce wa sababu adamin kubuli na faƙatiyar dalilin da ya sa ba a ciyar wasu da suke ba su da suke kashe annahu udumirul kufra fi billahi azza wa jalla abin da ya sa su sun ɓoye kafirci da Allah wanda ya buwa ya ɗaukaka a cikin ransu ba su da Allah ba ba su yadda cewa Allah shine abin bauta shi kaɗai ba bayan na ce wa takzibi rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam sannan sun ƙaryata annabinsa annabi muhammadu mai tsira da amincin allah su tabbata a gare shi allah kuma ya ce wala ya tuna salata illa wa eh, wala ya tuna ba ta zuwa sallah sai suna da nauyi sai sun yi nauyi sai su dinga tafiya kamar wani abu ne suka ɗauko mai nauyi ya hana su sauri wannan kuwa ba kwai bane saboda ƙwarewa ne a cikin munafurci don zunzurutun munafurci yasa suke haka da haka ‘yan uwa kuna sake jaddadawa da yawa za ga mutane suna wasa da sallah Allahin sallah ba a wasa da ita wanda Allah ya ce a salatu imadar din ko sallah ita ce ginshikin addini man kama ha faƙada kama din duk wanda ya tsaye da sallah ya tsaye da su wanda ya tozarta da ita Allah ya ce wani abu ya tozarta Allah ya ce wani abu ya tozar ba sallah ba ta ka bi kokari mu zama mutane masu kiyaye sallah wanda Allah ya ce awwalu ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-qiyamati as-salah farkon abin da za a duba a ayyukan bayi gobe al al-qiyama ita ce sallah wanda Allah ya ce idan aka duba sallar mutum idan sallar sa ta cika ba samu matsala ba manzo Allah ya ce faqad me aflaha wa ajja wannan mutum ya ta kuma ya tsira amma ina ka duba sallar mutum a ga akwai kura a ciki manzo Allah ya ce bai faƙar kaba wa kasira wannan mutum ya taɓe kuma ya yi asara kun ga ba a wasa da sallah to anan nasiha mai girma da nake son faɗaɗa a kan sallah shine musamman mata da suke gidaje suna wasa da sallah mace tana ji ladanin masallacin anguwarsu ina cewa hayya alal salah hayya alal falah sai ta ta wasanta ko ta ci gaba da wanki ko ta ci gaba da shara ko ta ci gaba da wani abu ta kawai ta zamanta ta yin sallah wannan kuskure ne babba mutum ba zai yin sallah da gargan ba da haka mutum ya kiyaye ko ko mutum yana wajen harkar kasuwa saboda yana ciniki sai ga ya manta da lokacin sallah ko yan boko ana mitin sai a sallah an shiga mutum mutum ya ƙin sallah har sai karfe uku ta zo ana ta mutum ko ba komai yake tattaunawa musun banza ake musun da bai da amfani amma mutum ita shi ya sallah da gangan wasu malamai suna ga idan aka lokacin sallah ya yi sai ka yin sallah babu wani uzuri suka ce wannan suna ba za ka yi ko kai ba za ka yi ba kun gashe mutane kasi wasa sannan yan kwanmu da suke asibitoci idan ka samu mutum ya riƙe waya yana ta ci yana ta jin kiɗa amma sai ce ba zan yi sallah ba sai na warke an ka mutu ba eh in ka mutu a ciki fa kaga ka dora wa kanka rigima mai ƙarfi da ka yan uwa mu dage ku dinga ainihin mai ƙoƙari wajen kiyaye sallah don mutum in baya kiyaye sallah ba to ya lalata addinin shi Allah ta'ala ya ce wala yunfiquna illa wa hum karihun ba sa fitar da dukiyar su ciyar sai dan dole suna kyama ai ce wa wala yunfiquna amwalahum illa wa hum karihun ba sa ce su sai suna kyama wa hum la yarjuna thawabu hadhihi al-fara'id su ba sa tsammanin ladan wannan farilla kamar zakka kamar sadakoki kamar ciyarwa don daga addinin Allah wala yakshawna ala tarkiha iqaban ko ba sa jin tsoron wata uquba wajen barin ciyar da dukiyoyin nasu su fitar da shi dan Allah bi sababi kufrihim a dalilin kafircinsu sai Allah ya ce mai فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون الله تعالى فلا تعجبك أموالهم saboda ai abin da aka karanta mana a baya na cewa su kafirai ne to dukiyar mutum kafirai kanta ba ka wani sha'awa mai sha'awar dukiyar da ba a cire haƙƙin Allah ciki wanda da ƙarshe za ta zama bala'i a mai duk yadda Allah ya tara maka sai zan baka iya cike ciyar da ita ta hanyar da za ka sauke abin da yake na wajibi a kanka kamar zakka kamar ciyarwa ta wajibi ta suwa iyaye da iyalai da 'ya'ya da abin da ya kama da haka da kuma ciyarwa ta nafila sadakoki da ake gina rijiya gina masallaci gina islamiyya sayan littattafai a makarantu ɗaukar ɗoyiniyar waɗansu bayan Allah su je su yi ilimi na addini ko na sana'a don da shi ne ake ci gaba koya wa mutane ilimin sana'a da sauran al'amura da suke haka ka kafa wani masana'anta don al'umma ta zo ta fa'idantu da sauran abu da yaka da dukiyarka duka waɗannan ba ka yin waɗannan to irin wannan dukiya Allah ya ce inda irin wannan dukiyar ne da waɗannan ‘ya’ya’ya da mutane suke samu a yau ‘ya’ya’yan da ba a kula da tarbiyyarsu ba a kula da arjininsu ba a rike su a zo masallaci da su don su koyi sallah abin da muka fi iyawa mai girma shine mai ta a kan hidimar boko a yara eh yanzu bari ba mu karar misali wani za a ga ya ɗauki yaransa ya kai shi makarantar allo ko makarantar ƙur'ani yanayi yanayi yana yi yaron ya samu izu ashirin masu kyau ya iya su sosai sai ya ɗaya ss3 to in allah da karatun Kur'ani ya ɗaya yanzu mai za a yi hidimar boko ya zai je diploma ya zai je nce ya zai je daga ɗau ya yi digiri ya zai je coe ya yi digiri ya zai tafi kano ko mai digiri don yin digiri wannan da shi da iyayensa duk hidimar da za su shiga ke. wani akwai hidima ce ta duniya saboda muna ganin zahiri ko to amma karatun alkur'ani da kiyaye shi da koyar da shi da kokarin haddace shi sai ga an dakatar da wannan izu arba'in din ba sanan da su sai dai in Allah ya yi wa yaron baiwa da albarka shi ya ga cewa ya yi asara in bai karasa haddasa ba ya dawo ya zaunar da kansa ya ce ba zai je ba sai ya yi hadda shi kaga Allah ya taimake shi to idan irin wa'annan ƴaƴa da irin wannan dukiyoyin ne na munafikai wa'anda ba sa ciyar da su don Allah ƴaƴan ba a musu tarbiya sai ya ce fala tujibuka amwaru amwaru dukiyoyin su wa auladuhum da ƴaƴan da suka samu fala tujibuka kas baka sha'awa kas baka mamaki inna ma yuridu Allah li yu'adhibuhum biha Allah ya yi nufin ya musu azaba da wannan dukiyar ne da ƴaƴa ba ga yadda ƴaƴan suke wahala da ƴaƴan su ai azaba ce ko ba ka yadda mutane suke shan wahala wajen neman dukiya din ai azaba ce wani ya kwana yi da ya bacci ba yana neman kuɗi wani lokaci da mutane suke huta lokacin zai fita neman kuɗi ilayatun duniya a wannan rayuwar duniya wata saka an kusuru Allah ya ce kuma mai ainihin ransu ya ainihin su lalata da rayuwarsu a banza ko kuma ran su ya fita a cikin ran a cikin su mutu a cikin bakin ciki da ɓaci rai bawon kafirona alhali suna kafirai shi ne mala ya ce ai da Allah ya ce fala ta ujubuka amwalun wala aladu ce fala ta ujubuka ayyuhan nabi kada ya baka sha'awa ya kai wannan annabi ha ula'i dukiyoyin wa'annan mutane almunafiki na munafikai wala auladu kuma haka ƴaƴansu kasu baka sha'awa don me yasa ce inna ma yuridu Allah kawai Allah yana nufi ne liyu'adhibahum biha don yi musu azaba da ita fila ya ci duniya a wannan rayuwar duniya ai ce yace inna ma yuridu Allahu an yu'adhibahum biha fila ya ci duniya yi musu azaba da ita a wannan rayuwar duniya bitta'abi ta hanyar sa su shigacci su samu wahala fi tasiriya wajen neman kuɗi ga mutum ya yi shekara bai zauna a gidansa na sati daya ‘ya'yansa ma sai in wani wata ran wani an in ka shigo gidan su ce mama wannan waye ja shi ne baban ka ja ai ba na ganin sa gida kun ga ya gajiyar da kansa yana ta yawon tara abin duniya ko bayan haka ya je duk gudun zai je ta kare ne ya faɗi ƙarya ya soki wancan ya zagi wancan wai don aida da shi a bashi kuma wannan ba ƙarfin ci ba ne a mutum musulmi na kirki shine ne yace ai fil hayatid duniya bitabi fi tasiliha Allah zai ba su wahala a rayuwar duniya wajen neman dukiyar wa bil masaibi da kuma masifu da za su allati ta biha wanda za su dinga auka wa dukiyar kana nema sai a tare kan fashi tare sai su faci a ga masifa kana nema ka tara sai gobara ta zo ta ci kana nema ka tara mota tana tafiya kaya ce ta yi karo duka wa'annan masa'ib ne da suke fada dukiya duk lokacin da arzikin mutum wani masifa ta fada masa zuciyarsa ba ta fada cikin cikin fitina zuciyarsa a wahala take ba zai samu kwanciyar hankali ba wanda bai da kuɗi ba zai san cewa kuɗi tashin hankali ba eh ribba ko da kare dangote an zaɓe shi cikin wanda za a girma masu a kenya ina cin ko wata kungiya a wannan shekara ko shekara ina ji wani shekarar ne haka zaɓe su sai ake sa. lokacin da ya fara neman kuɗi ya yake ya yi ci ya ce shekarar ko-ko sai ya gana da dala miliyan ɗaya da shekara ta gewa sai ga samu dala miliyan sha uku sai ka kamar ba kuɗinsa ba ne kuɗi ne kawai a takarda sai yake ta mamaki sai kasa nutsuwa sai je banki ya ba shi dala miliyan goma kawai sai ga ɗaiwa ba shi ya zo da su sai ya sa a ɗaki a kan gada ya zuba ya ce kwana yana kallon su ya wuce wannan ba gajiya ba ce eh gajiya kenan ko sai duk gurin aka kushe dariya shi kan zai ne dariya saboda inda za a gane wahalar kuɗi ke dama Allah ya ce zai sa su gaji a duniya don wajen neman dukiyar kai ta wahala kana ba ku cika ba ka iya taimakon addini ba ba ka iya cire haƙƙin Allah a ciki ba ba ka iya yin abin da za ka iya kukuta gobe alkiyama ba da kuɗin ai ga mutum ya faɗa ka cira Allah ya kare ba sannan ga masu iri-iri da suke faɗawa arzikin waɗanda suke neman arziki har masu kudin halal dukiyarsu Allah na jefa mata musibu iri-iri ka gani kamar irin musamman da muka bayar gobara da zo ta samu dukiyar da zuku dubi bala'in da ya faɗa 'yan kasuwar muhazar Allah ya kawo musu mafita a ba ku halin da suka samu kansu lokaci ɗaya kuma a nan wanda ma da zo nan ya kamata 'yan kasuwar musamman suna da fahimta su daga kuma neman ilimi a kuma 'yan da suke professionals wasu yanzu ba wai kudinsu ne kone haka kudin haka ba kawai abin da suka yi saboda ba san yau ba ba sai ya za su tare dukiya ba sai suka rinka sayan tambaye shaguna suna ajiye da shaguna sun kone shi ke na kudin yau wanda suka san harka sai ka je ka sa hannun jari a kamfani sali harkar atamfa kake yi akwai kamfanonin da suke atamfa har yanzu a najeriya tara da kuɗi da ya kai miliyan goma sai da ka sa a hannun jari a ciki na farko za a baka dabbobin ka zo ka na biyu ka da tabbacin kuɗin ka yana na in Allah da ba da zai same shi ko kamfanin ya kone akwai mai abubuwan da za a zo dole za ka samu wani abu a ciki Da ba ka zo ka aje eh, zallan kadara gini ya kone yanzu shi ke na baka da kofin sau da aka kar mu zama 'yan ƙauye mutanen da musulunci wayayyun addini ne ko musulmi wayayyun mutane ne duk abin da ya shigo cikin mutane ƙoƙari za ka yi ka zama daidai da wannan abu daga sai ku je ku sai ana yin jari a kamfanin nuta wadda suke tabbatattu kuma karku yi na ƙauyenci ku tafi da lauyoyi a yi rubutu na gaskiya ba a yin abu da kayan inda kuna wannan mun ta dan adam bai sai ya kare kansa abinda Allah ya kaddara masa amma kaddara za ta iya zama mai mai sauki na wata mun fahimta da haka lalle mu gane mu dawo irin wa'annan to shine malam yace ai Allah zai gajiyar da su ainihin Allah yana nufin ya musu azaba da wannan dukiya a rayuwar duniya shine malam yace ta hanyar gajiyar da su wajen neman dukiya din wabil masa'ib da ko masibu allati kawo. Alaifiya wadda za su faru akan dukiya ɗin haisu la ya tasabuna ta yadda ba sa tsammani zalika nan ka inda lahi a wajen Allah Allah ya yi jarabar bawansa sai jarabe ta yadda bawan bai taba tsammani ba duk da baka zato sai Allah ya kawo maka jarabawa ka ƴan kwa mu gane rayuwa mutum yana kokari yi ne shi ne, Allah ya ce haka an anfusuhum wa hum kafirun sannan sai ran su fita daga cikinsu. ai mala yace takhruju anfusuhum rayukan sai su fita daga cikin su fa yamutu su mutu ala kufrihim billahi a bisa kafircin su dike da Allah wa rasulihi da manzansa mana sai su mutu a matsayin kafirai ba masu imani ba kun ga rayuwa ta yi nuni. a duniya ka sha azaba wajen tara abin duniya din kuma Allah ya jarbe ka a cikin rayuwarka ta duniya sannan ka zo mutuwa kuma ka mutu ba bisa kalma ba babu bala'in da ya wuce wannan saboda duk wanda ya mutu ba a musulunci ba to ba ya shiga masifa ya shiga masifa wallahi dan har abada yana wuta har abada kun ga ba masifar da ta wuce wannan haka shi za ake so mutum musulmi duk abin da zai ya iya bakin kokarin sai ga cewa bai mutu a matsayin kafin ba ya yi kokari ya mutu a matsayin sa na musulmi Allah da kansa ya ce ya kira masu imani ya ce fala na illa wa antum muslimun kada ku yarda ku mutu face kuna musulmai haka duk hanyar da za ka zama musulmi ka mutu a musulunci kai kokari ka mutu da duk wanda ya mutu ba a musulunci ba to in yaje lahira bai da rabo a lahira bai da rabo a lahira zai ma cikin hukuma da azaba Allah ya kare mu sai Allah ya ce cikin da irin halaye wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa hum minkum walakinnahum qawmun yafraqun Allah ta'ala ya ce daga cikin abin da za zo suna yi don su tabbatar muku cewa su ko ɗan munafukai ba munafukai ba suna cikin ku za su suna muku rantsuwa Allah ce wa ya na billahi za su suna rantsuwa da Allah innahum lalle su lama'akum lalle suna tare da ku Allah ce wa mahum minkum alhali ba tare da ku suke ba Walakin na qaumun sai dai su mutane ne ya yafraquna masu tsoro suna jin tsoro da haka suke zuwa su sa kansu cikin musulunci amma inda sun san cewa musulmai suna da rauni to babu abin da zai sa su danganta kansu da musulunci shi ne malam ya ce ai halifu ha'ula il munafiquna wa'ancan munafikai suna rantsuwa billahi da Allah kum da a gare ku ayyuhal mu'minuna ya kuma mu'min kadiban don karya wa batilan don barna innahum aku. cewa lalle su suna tare da ku walai su minku alhali ba sa cikin ku walakin na hunkawun sai dai Allah ce su mutane ne ya furakuna walakin na kawun ya kafuna sai dai su mutane ne masu jin tsoro don haka sai su mai bayalikuna sai su yi rantsuwa na ƙiyatar lafi ko ta taƙiyatar lafi don su yi muku tuƙiyar su faɗi su ɓoye ƙarya su bayyana gaskiya a fatar baki wadda shi ne tukiya na ba don bauta to sai su yi muku tukiya tukiya kuma babu kyau akida ɗaya ce ta tabbatar da tukiya su ne masu akida shiya sun ce za ka iya koye abin da kake so ka bayyana abin da mutane suke so don shi da da haka duk abin da suke bayyana mutane yawanci ba abin da akida su suke kai bane abin da akidun su suke kai za ku ji suna bayyanawa a wurin da suka ga sun cancanci su bayyana waɗanda suka cancanci su bayyana musu amma in baka cancanci ka sani ba to za a bayyana maka ba sai dai abu maka da ababen da kai din za a sa maka shakka ya za ce ibn abbas ya ce kala. ko a sayin bukari a ɗayan faɗi kala ko kaza za ka in ka sani ba sai ku ta jariya da su ka ɗauka da gaske ne nan ba haka bane karya ne eh wani a irin facebook na ya rubuta wani abu kan sannan abubakar da su umar ya ce kuma amin hajji sunna aka zama wani dan uwa ya bibi abin kan abu biyu ko ya kawo ya ba da feji in kana tsammani da gaske haka feji da komai ba haka da du feji aka duba da ƙarya sai ya zo yace masa du feji kan da ka kaza da kaza ƙarya ne kaza da kaza da kaza da abin da malam yace ga abin da ka faɗa ga abin da malam bai manhajin sunna ya faɗa ga kai abin da ka faɗa daga ranar sai bulogi da na kai sake fitowa damun kaga su a ƙaƙirar su ke da tukiya su faɗi ƙarya a mutane tukiya ba ba bane ƙarya ce tukiya ina wajen fahimta to a nan mala ya ce abinda suke faɗa don tsohon nan su mutane ne matsorata saboda tsoron da suke zai zo su muku rantsuwa wannan rantsuwar su mai da ita tukiya koyewa munafurci da kafirci a zuciyarsu su bayyana muku abin da suke kuke sha'awa shine mai musulunci Allah ya ce su mutane ne waɗanda suke kafirai don haka suke wannan ɗabi'a Allah ya ci gaba ce ne. Lau ya ji duna malja'an an Allah ta'ala ya ce, Lau ya ji duna malja'an da za su samu wata malaba, au magaratin ko wata kafa da za su shiga, au madakhalan ko wata mashiga da za su shiga don su ɓoye kansu daga ku da kuma fargabar da suke da wannan ilai Allah ya ce wallahi da sun juya zuwa gare shi wala hum me ya ci mahudu ɗari suna ainihin me suna fita suna tafiya a kai suna tsoro suna kula da abin da Allah ya musu ai suna gaggawa su shiga wala manan ya ji mahudu mana da sun yi sauri sun je sun shiga wannan wata mana in akwai wata malaba ko ta kafa ko ta mashiga da za su shiga su koye ‘yan karku gansu kas daina jin tsoron Allah ya ce da sun yi gaggawa sun shiga wajen shi ne malam ya ce ai duha ula ha'ula munafikun da wa'annan munafikai za su sami ma'amalan gurin da za su samu aminci wa husnan da gurin da za su samu kariya kan da garki da haɗa wanda zai kiyaye su zai ba su kariya awon kafahu ko kuma zai ainihin kare su fi jabarin cikin wani dutse wanda suke kokari yace da sun yi gaggawa zuwa ciki a wani fakan ko kare wata wajen shiga ne fil ardi a cikin kasa yanji yanjihim Minku, wanda zai tserar da su daga ku lan sarafu ilai da sun juya zuwa ga wannan abu, sun yi gaggawa sun je sun je zuwa ga wannan abu. Allah ya ce وهم يجمعون الحالي سنا قرقاوة أي ما ريت وهم يسرقون سنا قرقاوة سنا سوري سجل سابون لما لفاس شغال الله يتشوي ومنهم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن عطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون to kun ga Allah ya bayyana mana a baya cewa marwata ne su ko amma kuma anan sai Allah ya gaya mana su masu faɗayi to wannan ɗabi'a annabi ya ana yace man in wahati ko annabi ya ana mutum ya zama man an wahati marwaci ko mai faɗayi ka zama marwaci ko ka zama mai faɗayi kai mutane annabi ya ana daga cikin ɗabi'un munana da musulunci hana an hana ɗabi'a ta rowa da gome da kwaɗayi na ba ta mun fahimta da haka kar mu zama mutane masu kwaɗayi a rayuwa kar mu zama mutane ko marowata a rayuwa shi sa Allah na ya ce wa minhum yana daga cikinsu ne ko kuma akwai daga cikinsu su suwa su munafikan nan da ake baka labari a kansu man yanzu wadda zai maka zunɗe fi sadaqati akan sadaqoki mana zai dinga zandanka yana ainihin nuna da baki fa in min minha idan an ɗauki wani abu an ba su daga cikin sadaqoki da aka kawo radu sai su yadda da shi wa in lam idan ba a ba su ba minha daga cikin abin da aka kawo sadaka dinnan idahum yasqatun sai ga su suna fishi Allah ce sai ga gansu suna fushi shine mala yace ce minal na man Ibuka fi qismatis sadaqat akwai daga cikin munafikai wanda yake zuwa ya aibanta kai kai wannan annabi akan rabon sadaka da kazoyi fa inna lahum nasibun minha idan wani rabo ya same su daga cikin abin da ka zo ka raba radu sai su yadda wa sakatu su yi shiru ba za su yi magana ba wa in lam yusibhum hazzun in ku wani da bai same su ba min daga ciki sakhato sai su yi fushi alaika a gare ka wa abuka su aibata ka su ci gaba da nunawa cewa bi bifi ko kake ai kai kaza kaza ko saboda mai saboda haka dan adam yake duk lokacin da ya samu abu yana so saboda wannan ɗabi'a ce ta mutum eh, ka zama self-centered mutum cewa mai abin da larabar suke cewa me ana ana ko eh ko kuma ana ana cewa ni ni kullun kaina kaina nake so to in ka zama mai son kanka shi ne zaka zaka iya samun ɗabi'a ta munafunci kuma zaka zama mai ɗabi'a ta faɗai. a cikin annabi ya ce an hana man an wahati ka zama maroci ka zama mai faɗai. kaga su suna da rawa Allah ya ce ba sa cin dukiyarsu sai da kasala ba sa zuwa a yin sallah da yin addini sai da kasala amma kuma in an je filin yaƙi an samu wani abu na sadaka to sun kura idanunsu a kai su ga wanda rabu nan da yi idan aka zo rabon wani a cikinsu bai samu ba ya dinga surutu ai dama ka yi haka babu adalci babu kaza kaza su dinga aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in an ba su za su yi shiru ko ba za su ce komai ba shi ne malam ya ce mai wa minal munafiki na akwai cikin munafikai mai ibuka wanda yake aibata ka fi kismatin sadakat saboda rabon sadakoki da ake fa inna lahum nasibun minna idan wani rabo ya same su a ciki radu sai su yarda su saka to su yi shiru wa in lam yusibhum hadd in ko wani rabo bai same su minna daga ciki sakatu sai su yi fishi alaika akan wa abuka kuma su aibata wadda shi ne ɗabi'ar mutane waɗanda suke muna bukasi sai Allah ya ci gaba ce walau an na ra'u ma a ta Allah wa rasulu wa hasbunan lahun حسبنا الله lahun الله سيؤتينا lahun مما بفضله ورسوله إنا إنا إلى الله راغبون الله تعالى يتسي لو ولو أنهم ردوا da a ce su sun yarda, ma atahumullahu abinda Allah ya basu wa rasuluhu da manzansa wa qalu sai suka ce Allah ya isar mana mun gamsu abinda aka ba nan ya ishe mu alhamdulillah Allah ya ce suka ce kuma sayutina Allahu min fadlihi da sannu Allah zai ba mu cikin falalarsa da ma'ana da sannu Allah zai ba su cikin falalarsa wa rasulu da manzansa ai ma da yace walau anna haula alladina ayuhu da wa'annan da suke aibata ka fi qismati sadaqat a lokacin da ka zo rabon sadakoki na dukiya ko na zakka ko na ganima da aka kawo radu da ka raba ka bayar kowa ya gamsu da abin da kai bima qasama Allahu wa rasuluhu lahu sun yadda da abin da Allah ya raba da manzanta suka raba suka ba su wa qalu suka ce hasbunallahu Allah ya isar mana sayyutina Allahu min fadlihi sannan Allah zai ba mu cikin falalarsa ayyudina wa rasulahu ko mimma a Allah zai ba mu ko manzansa ma zai ba mu cikin abin da Allah ya bashi su kuma su ce ina lalle mu ilalla ya zuwa ga Allah wuna muke fadai ai na nargabu ayyusa Allah alaihi mu muna fadai Allah ya yalwata mana domin shine mai yalwatawa fayughnina an sadaqati sai ya wadatar da mu gabarin cin sadaka ma'ana mu zama mun samu wadata ba ma damuwa da cewa sai an ba mu sadaka yana daga cikin damuwar mutumin yau kenan ko yawa saboda yawan mu mun tsallafa ranmu da neman sadaka da taimako duk lokacin da ka sa ranka cewa kana buƙatar a taimake ka ko a baka sadaka ko a maka to daga lokacin ka dinga ganin laifin al'umma ke wallahi ka dinga musamman ma masu abin hannunsu ka dinga ganin su da aibu kuka su anan suka ce Allah ya ce musu da ina ma a ce sun ce su a wajen Allah na farko sun ce Allah. cewa Allah ya isar mana Allah ya wadace matan da mun dogara ga Allah ko bayan suka ce sayutina Allah min fadlihi lalle mun yadda Allah zai ba mu cikin falalarsa kuma suka ce inna lalle mu ina ila Allah raqibun zuwa ga Allah muke kwaɗayi shi ne malam ya ce da sun ce inna na ragamu an yusi Allahu alaina muna kwaɗayin Allah ya yalwata mana Fai guni na ani sadaka ya wadatar da mu ga barin karɓar sadaka na batun fahimta wa ani sadakatin nas da kuma sadakokin mutane ba ma neman sadaka a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba ma neman a hannun mutane mala ce, law fa'alu zalika da kana khairan lahu da sun aikata haka da yafi zama alkhairi a gare su wa ajwar kuma da yafi zama abu mai kyau a wajen su ta amma mai mutane mun kwalla mu cikin dukiyoyin mutane shi sa za ga kullum kana ganin aibin masu da shi masu akwai amma ko san me yasa saboda duk abin da yake faɗaɗɗe a nan sai ba da iya haɗe dama an ce wani lokaci zai zo za a samu yawan masu bara kuma za a samu karancin masu bayarwa kuma gashi muna ciki zo amma da ta imam malik ta ga wannan asar ta za a samu yau zamani zai masu bara za su yawa masu bayarwa za su zama kaɗan wanda ya zo yake wannan magana wanda ya zo gaban dan masu'ud yake magana su dan masu'ud yake masu ga gode wa Allah ka zo zamanin da yake masu karanta alkur'ani yan kaɗan ne amma masu aiki da alkur'ani masu yawa ne zamani zai zo za su samu masu karanta alkur'ani da yawa amma masu aiki da shi yan yanzu ne ko <laughs> sai ce kuma yanzu kana cikin zamani masu kyauta suna da yawa masu neman kyautar yan kaɗan ce zamani zai zo masu neman kyautar masu neman sadaka za su yawa masu bayarwa su zama yan kaɗan da gurbi masu arzikin da suke gare idan za ka ɗauka ce masu arziki za ka aure masu arziki masu ba da dukiyoyinsu a mutane mutum na a nan gari ya kawo ta masu kai 1% na wata kagani kaga wannan asar ne maganan gaskiya ce gashi ta zo ta faru to daka abinda ake so shine annabi yake gaya wa sahabbansa ce wata ran ya dawo ya zo da wata dukiya mutane suka dinga zuwa gunsa su zo su karba su zo su karba sai ya ce musu babu wani alkhairi da zan samu wanda zan koye muku shi ni in same shi koye muku shi ce babu shi ya ce musu babu wani abu na arziki da zai zo guna ni fa khiru hula ni in koye shi a gare ku babu shi sai ya ce musu amma ku sani wa man yasta'fif yu'fifillah duk wanda ya nemi Allah ya kame shi to Allah zai ba shi ikon kamewa wa man yastagni yughnihi Allah wanda ya nemi Allah ya wadatar da shi to Allah zai wadatar da shi ashe kun ga kenan abinda mu yi mu nesanta kanmu da kwaɗayi a wajen mutane shine mu nemi Allah ya mana wadata shi sa su anan Allah ya ce da sun nemi wadatar Allah da Allah in zai yarwata musu cikin cikin arzikinsa kuma ya wadatar da su ta yadda ba za su yi sha'awar faɗayin wani sadaka ko kunwaye, saboda mai sun wadatu daga mu nemi Allah ya wadatar da mu sai mu ma mu kubuta ina ga kan wannan ya kamata mu tsaya bin da faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladansa ya kuma ba mu ikon kiyayewa wadda na faɗa ya zama ko kuskure Allah ya gafarta min karancin fahimta din kasancewa cewa almajiri ne ni na roƙon Allah ya gafarta min assalamu alaikum wa Assalamu alaikum. Malam mai tambaya tana cewa Malam na kasance kullum ina jin warin taba a jikin mijina.